بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wannan yammaci na juma'a hajji babban rana na 26 ga watan rabi'ul awwal a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da goma sha biyar ga watan goma sha biyu a shekara ta 2017 miladi da ya zina allah maɗaukin sarki za mu ci gaba inda muka tsaya a darasin da ya gabata na kitabu tauhid wallafar shekul islam wa mujaddidu da wata tauhid a shek muhammad ibn abdul wahab ibn suleiman a tamimi allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahmashe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi kuma wannan shine darasinmu na 36 a karatun wannan littafi mai albarka a yau za mu tashi a babi na 32 babu ƙaunin ta'ala wa فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقولي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقولي يا أيها النبي حسبك الله وقولي ومن يتوكل على الله فهو حسبه waɗannan su ne ayoyi guda hudu da malam ya kawo a wannan babi kuma ya ƙulla babun da su wannan babi na 32 malam bai ambata mashi matashiya ba in banda waɗannan ayoyi amma idan ka kallaci waɗannan ayoyi da malam ya ambata a babin za ka yi ma babin suna da babin fitawakul babun fitawakul ko tun da haka aya farko wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin haka na aya ta biyu innamal mu'minuna allazina idza zukira allahu wajilat qulubuhum wai za tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun aya ta uku ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah aya hudu wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu kisa haka zaka sanya ma babun da babun fi tawakkul ai kaga babi na 31 shi ma ce ai babu qaulillahi ta'ala inna ma zalikum shaytanu yakhawifu awliya amma abubuwan da suka zo baya akan haka sai ya nuna babin yana magana ne akan abin da ya shafi tsoro hakan nan babi na talatin cicip babu ƙaunin lahi ta'ala wa minan nasi man yanta hafi min dunin la an dada na hum hubbin la ya ga aya ya kawo amma ayon suke magana akan almuhabba zama na babi na talatin yana magana akan almuhabba babi na talatin da ɗaya magana akan alhauf babi na talatin da biyu magana akan attawakkulu alallah dogaro ana yin shi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala shi shi wana ji da kyau ko kuma saboda dukka na malam bayan ya kawo babun fil mahabba ya biyo shi da babu fi alkhawf sai kawo kuma at-tawakkul tawakkali lura da kyau ko tawakkali da Hausa kenan amma tawakkul idan aka ce at-tawakkul الشيخ محمد صالح الفوزان حفظه الله يكي هو اعتماد القلب على الله idan aka ce a tawakkul shine dogaran da zuciya za ta yi ga Allah zuciya ta dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine a tawakkul shine ta'arifin da ya kawo a shirin alwasifiyya shi kuma a shek allama muhammad ibn salil uthaymin rahimahullah yake cewa tawakkul huwa timadu alallahi fi husulil maqlubi wa daf'il makruh مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها إراكة التوكل هو هو الاعتماد على الله في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها إراكة التوكل شيني الاعتماد على الله سبحانه وتعالى شيني دوغرو الله سبحانه وتعالى متين دوغرو الله في حصول المطلوب a samun abin da kake neman ka samu a neman da kake yi ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala dogaro ga Allah fi husuli al-matlub wani neman abin da ake nema wa daf'il makaru da kuma ingije abin da ake tsoro a dogara ga Allah wurin talabul al-mahsul abin da husul al-matlub abin da kake nema kana son ka samu da abin da kake tsoro kake san a kauta maka da shi ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'athiqati bihi tare da cewar kana da tabbas ga Allah din ka dogara ga Allah din wa fi'il asbab kuma mutum ya aikata sabubba shar'antattu shi sama ya ce al fiha sabubba da aka ba da izini a kansu wannan shine a tawakkul kenan idan muka kallaci ta'arifin malam Za zaka ce dogaro ga Allah yana da abubuwa guda nawa yana da manya-manyan rukuni guda biyu dogaro ga Allah wurin neman abin da kake so da kuma kautar da abin da kake ki duk ta dogara ga Allah subhanahu wata'ala kame da al'amarinka ga Allah subhanahu wata'ala wannan tsagi na farko kenan tsagi na bifa shine mutum ya aikata sabubba da Allah ta'ala ya sanya su su ne sabubba shar'antattu wurin cimma wannan abin da ake nema kulura da ke kulura al-asbab al-ma'azumi fiha sabubba da aka ba da izini a kansu abin da mutum yake nema kulura da ke ko yana neman ya shiga jami'a shi wallahi sha'awarsa shi ne zai ya je jami'a kaza daga cikin jami'o'in nan menene sababi shar'antacce da aka ajiye duk wanda ike so ya shiga jami'a ya cika shi ne tabbatar da waye ɗin shi ko nekon shi ta yi kyau kullum to wannan kaga a sabab ne al sababi ne da aka ba da izini mutum ya nema ba zai tsaye ce yana mafarkin neman jami'a kaza ɗan fodiyo fut kaza kaza shi kuma ya tankwashe kafa a gida yana jiran sai an fara sai da form ya ce zai je siya haka wannan wai saboda ya dogara ga Allah wannan dogara shi da Allah bai ba ina fatan kun fahimci wannan da kyau hakan nan mutum ne yake son haihuwa yake son yaya shi da Allah ya jarrabe shi yana son yaya wanda sababi shar'antacce ne Allah ya sa don neman samun yaya aure sai zama da shi bai son aure amma kuma yana son yaya Haka wannan bai dogara ga Allah ba ku lura da kyau sababi da aka aji sababi shar'antacce ina son mu lura da kyau da shar'antacce fi talabi fi usulul maqlu abinda kake nema kun lura da kyau ko kuma wa daf'i al makru wa daf'i al makru kuma mutum ya zama na ya dogara ga Allah subhanahu wataala ya riki sababi da zai ingije mashi abinda yake ki kun lura da kyau ko kuma malam ya ce mana sababin ya zama al fi abin da aka bada izini akai an bada izini akan laya a'a an bada izini akan guru a'a kenan waɗannan ba sabubba bane ba zai ce ba mutum ba zai ɗaura laya ko ya ɗaura guru ko ya ɗaura me ake cewa na damtse din nan kambu kun lura da kyau ko ya ce ai Allah ya ce tashi in taimake ka wannan ba tawakkali ne ga Allah ba wannan ba tawakkali ne ga Allah ba kuma abin da zai nuna maka ba tawakkali ga Allah ba ne abubuwa ne manya-manya guda biyu abu na farko akali abu na biyu naƙali akali a hankalce idan tafiya ta kama su kullum da ke kusa da ya je gareji sai ya tira bai ɗauko burin shi ba ina ce a guje zai dawo inda ya dogara ga Allah tunda ya riga ya fita ai ya fita kenan ba sai ya dawo ba haka sai nuna kenan da mala ya ce ma'asikatu bihi tare da mutum ya tabbata da ya tabbatar da yaƙinin shi Allah ne ke komai shi ne zai al'akhadhu bil asbab shi ko kaga wannan bai samu wannan ba sannan na biyu ma shari'a ta rubuce shari'a ta share guru ta share laya ta share kabbu ta share damara sai ka an ce wane za a yi mai damara ita damara tana ana hada ta ne da guru da laya da kai ba ganin masu nakiya da garma ka ga mutum ugun shi nan gaba daya to waɗannan abubuwan duk ba duk ba shar'antattu ba ne so ina son mu lura da kyau ba za a yi ruwan sama ba masu gona su kama hanyar tafiya gona shi ya miƙe ƙafa a gida wai ya dogara ga Allah wannan sunan shi tawakul ba sunan shi tawakul ba sunan shi tawakul ba sunan shi tawakul ba kenan duk wanda ya dogara ga Allah subhanahu wataala ya mai da al'amuransa gabaki ɗaya ga Allah subhanahu wataala kuma zai yi bi sabubba da ubangiji subhanahu wataala ya sanya su shar'antattu domin neman wannan abin da yake nema ko domin kauce ma wannan abin da yake so ina fatan mun gano wannan da kyau Wani shine at-tawakkul kuma at-tawakkul da ka ganshi nisful ibada ne tsagi ne na ibada in ka raba ibada tsagi biyu to tawakkuli ya ɗauki tsafi ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗa cikin suratul fatiha yana cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu kai kaɗai muke bautawa kaga bangare guda kenan wa iyyaka nasta'in kuma gare kadai muke neman taimako kenan gare kadai muka dogara wadda haka a tawakkul yana da matukar mahimmanci tsaki ne na ibada kuma a tawakkul ya kasu kashi uku a tawakkul ya kasu kashi uku kamar yadda muhammad ibn salim al ya kawo a sharhin a sharhin kitabu tauhid akwai tawakkul na al'ibada na kankan da kai a gaban allah subhanahu wataala ta yadda mutum zai tabbatar da cewa samunsa da rashinsa kuna ji na da kyau ko da abin da ya samu da abin da ya rasa ko da abin da ya same shi ko da abin da ya kuskure shi duk gaba ɗayansu daga wane ne to wannan shine tawakuli na ibada ba wanda ake so a yi ma wannan in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba duk wanda ya riƙi wani koma bayan Allah a matsayin samunsa da rashinsa wannan ne to ya ɗauki wannan abin bauta tare da Allah subhanahu wa ta'ala wana ji da kyau ko wannan kenan sai kuma a tawakkul na biyu shine wanda yake mutum ya dogara akan wani abu nashi kamar ya dogara akan kasuwancinsa kasuwancinsa shine cinsa da shansa kun da ke sai ya zama har ya zaƙe akan haka wannan zaƙewar da i ta zama shirka ce karama don a hankali zai fara bauta ma kasuwancin nashi ko zai fara bauta ma aikin gwamnatin nashi da yake yi ko wannan noman da yake koma ko me yake don da Allah ta'ala ya sanya wannan shine sababi ba shine abin bautar ba kun da ke ko sai na uku shine dogaro akan wani da ka sanya shi ya sai maka da gonarka ko ya duba maka kayanka wannan halas ne a me yasa ka dogara da shi lura da kwarewar shi da saninsa ne yasa ka ka ɗora mashi wannan wannan ba za a ce wai idan ka dogara ga wani ka ba shi kuma a ce ka yi shirka ba Allah subhanahu wata'ala ya ce wa alallahi kuma ga Allah kadai fatawakkalu ku dogara in kuntum mu'minin muddin har in kun kasance ku mu'mine ne to ga Allah kadai za ku dogara Allah kadai za ku dogara da shi aga ai a annabi suka ce qalu alallahi tawakkalna suka ce ga Allah kaɗai maka dogara raka ana dogaro ne ga Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kaɗai abin da Allah ta'ala ya sanya shi ne sababi na cimma wannan abin da kuke bukata ko gudun abin da kuke tsoro sai ku rike shi sai Allah ta'ala ya yassare muku al'amura wa ƙauli da faɗin Allah ta'ala da ya ce innamal mu'minuna abin sani kawai su muminai allazina idza zikirallahu su ne waɗanda idan aka ambata musu Allah su ne waɗanda idan aka ambata musu Allah za su yi wata taɓar gaza sai aka ce da su ku ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah wajilat ulubu sai zukatansu su dinga laurawa su dinga kaɗuwa suna jin tsoro waɗannan su ne muminai wa iza tuliyat alaihim ayatuhu kuma idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imanan sai ayoyin su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijinsu kaɗai suke dogara kaga wannan ayar sai ta bada sifofin muminai sune yaya Sifa ta farko allazina idza zukirallahu su sune waɗanda idan aka ambaci ubangiji wajilat qulubuhum sai zukatansu su raurawa suka zukatansu su kadu su ji tsoro Sifa ta farko kenan amma mutumin da zikiri baya ƙara mashi tsoron Allah sai dai tsalle da bori yake yi to haka wannan ba mumini ba ke bai samu sifata ta imani ba domin mumini idan aka karanta mishi idan zikir idan aka ambaci Allah wajilat ulubu zuciyar raurawa take yi kuna da da ke ko zuciyar raurawa take yi ɗaya kenan sifata ta biyu wa idza tuliyat alaihim ayatu kuma idan aka karanta musu ayoyin Allah su muminai zadatu imanan sai ayoyin su ƙara musu imani ba inkarinsu suke yi ko suna musu wani tawili barkataccen tawili ba a'a ayoyin suna ƙara musu imani sifa ta uku wannan sifa ta biyu kenan sifa ta uku wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga su kadai suke dogaro kaga sai malam ya kawo ayar cikin dalilai na dogaro ga Allah subhanahu wata'ala kenan muminai ga Allah subhanahu wata'ala suke dogaro wa ƙauli da faɗin Allah ta'ala da ya ce ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka min almu'minin ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi mai daraja hasbukallah Allah ya isar maka Allah ya isar maka to kenan tunda Allah ya isar maka ba za ka dogara ga kowa ba sai gawa sai gare shi ya ayyuhan Nabiyu ya kai wannan annabi mai daraja hasbukallah Allah ya isan maka ittaba'aka kuma ya isan ma waɗanda suka bi ka cikin mu'minai ya isan maka da kenan kuma ya isar ma waɗanda suka bi ka cikin mu'minai shine ittaba'aka ya isan maka ya isan ma waɗanda suka bi ka cikin mu'minai wannan ita ce fassara nagartacciyar fassara da ayoyi na alkur'ani suke fassara ta da su akwai wanda suke fassara hasbukallah Allah ya isa maka wa man ittaba'aka minal mu'minin kuma waɗanda suka bi ka cikin muminai su ma sun isar maka wannan ji da ke ku waɗanda suka bi ka cikin muminai su ma sun isar maka kenan waɗanda suka bi shi su ne waɗanne sahabbai su ma sun isar mashi to abin da ya rushe wannan fassara ta biyun nan su ne dalilai guda biyu dalili na farko akali dalili na biyu kuma naƙali in an ce akali a hankalce ai a hankalce babba ne yake isan ma na ƙasa ba na ƙasa ne yake isan ma babba ko to ai gaga da ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu Allah ya isan maka ko wa man ittaba'aka minal mu'minin mu wanda suka bi ka cikin mu'mini su ma su isan maka in ma ana isa wa ai kai ne zaka isan musu ba su ne za su isa maka ba kun lura da kyau ko ɗaya kenan sannan dalili na biyu duk inda hasbu take zuwa a cikin ƙur'ani ana jingina ta ne ga Allah shi shi kaɗai ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو حسبه كاغا allah كدي aka faɗa aya ومن يتوكل على الله فهو حسبه ina fatan kun fahimci wannan da ke ko allazina qala lahum an-nasu innan nasa kada jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil kaga ba su ce hasbunallahu wa rasuluhu ba sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah kadai suka faɗa kun lura da wannan da kyau ko aya nawa kenan biyu aya ta uku da za ta fayyace maka abin ita ce aya cikin suratu at-tauba da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allahu wa rasuluhu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghib ku da kyau ubangiji subhanahu wataala ya ce walau annahum radu inda su dinnan sun yarda da abun da Allah da manzan Allah suka basu. Kunga? Allah da manzan Allah suka ba su kun lura da kyau ko wa kuma suka ce hasbunallahu Allah ya isan mana sai ba su ce hasbunallahu wa rasuluhu ba wa qalu hasbunallahu suka ce Allah ya isan mana sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu da sannu Allah zai ba mu cikin falalarsa da manzan Allah kun ga a wurin bayarwa sai aka faɗi Allah da manzan Allah amma a wurin alhasbu da arragaba sai aka faɗi Allah shi kadai dan suka ce inna ilallahi ragibun sai ba sai inna ilallahi wa rasulihi inna ilallahi ragibun domin ragaba Allah kadai ake kauda kuna ce na da kyau ko hakan na hasb Allah kadai ne yasa kaga aya ta fayyace su walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu kaga a bayarwa sai aka ce Allah da manzo kullum rake ko Allah da manzo shine walau annahum inda su sun yadda walau annahum inda su din nan sun yadda da ma atahumullahu wa rasuluhu abinda Allah da manzan Allah suka ba su kenan Allah na bayarwa kuma haka ne manzan Allah ma na bayarwa kullum da ke ko eh, gashi nan da yawa dalilai da yawa sun tabbatar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma atakumur rasulu fa khudhu kaga wa ma atakum ar-rasulu shi ne shine shi sai Allah ta'ala ce walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu kaga anan ba a ce Allah wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun kaga sai ba ce inna ila Allahi wa rasulihi ba saboda haka sai ka fahimci kenan ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah Allah ya isar maka wa man ittaba'aka min almuminin kuma ya isar ma waɗanda suka bi ka cikin mu'mini ya isar maka ya isar ma sahabbanka saboda haka ka dogara gare shi kuma sahabbanka su dogara gare shi wa qawli da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa alallahi wa man yatawakkal ala Allah dukkan wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbu to shi Allah ɗin ya isa masa yan uwa waɗannan dalilai suna matukar kwantar da hankalin mutum in dai ka dogara ga Allah karka gaggawa kai dai ka tsantsanta dogara da kai ka dogara da shi ne akan abubuwa guda biyu abu na farko kana da tabbas dogaran naka da Allah ba iya fatar baki ba ne. zuci ka dogara ga Allah ɗaya kenan abu na biyu ka yi iya ƙoƙarinka wurin bin sabubba da Allah ta'ala ya shar'anta su na abi domin samun wannan abin da kake nema ko domin gudun abin da kake tsoro ya zama na ka bi sabubba na shari'a yanzu ka kammala naka ka bin ma Allah saura an ibn abbas radiyallahu anhu annahu qala hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha ibrahim hina ulqiya fi an وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية رواه البخاري ومسلم والنسائي رواه البخاري والنسائي بارك الله فيكم وعن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه انكر وانا حديثي daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda da shi Abdullahi din da mahaifinsa Abbas قال عبد الله بن عباس يجي hasbunallahu wa ni'mal wakil zikiri na hasbunallahu wa ni'mal wakil kuna ji na da kyau ko wannan zikirin qalaha ibrahim wannan kalmar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya faɗe ta wannan kalmar ya faɗe ta hina ulqiya fi nar lokacin da aka jefa shi a wuta lokacin da suka yi majaujawa suka jefa shi a wuta kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim annabi ibrahim ya faɗi wannan kalmar ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wa qalaha muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta hina qalu lahu lokacin da su shedanin nan suka ce da shi inna nasa lalle mutane kada jama'u suna nan sun yi dandazo lakum suna jiran fakhshawhum ku ji tsoron su fazadahum imanan sai wannan magana ma ta ƙara musu imani wa qalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil rawahu al-bukhari wa muslim wa rawahu al-bukhari wa nasai Asa sa hadisin yau bukhari sai zo da nasai ka lura da ke ko bukhari da nasai suka ruwaito shi to kenan wannan wannan zikiri wannan kalma ta hasbunallahu wa ni'mal wakil annabi sallama annabi ibrahim ya faɗe ta shine abul muwahhidin shine abul muwahhidin shine shugaban dukkanin masu tauhidi annabi ibrahim duk annabawa da suka zo bayan shi daga tsatsan shi suka zo ko dai ta bangaren annabi yaqub ko ta bangaren annabi isma'il kuna jira da ke ko ana kira shi abul muwahhid ana kira shi abul anbiya to ya faɗi wannan kalmar lokacin da ya shiga tsanani tsanani kai ka san tsanani ya kai tsanani a ce an yi rani an banka mai wuta waɗanda suka banka wutar ma ba za su iya zuwa kusa da wutar ba ramin ba sai dai a yi majaujawa a ce za a jefa ne haka sun ba karamin bala'i ba ne kun lura da kyau ko a wannan hali ya faɗi wannan kalmar ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya faɗi wannan kalmar lokacin da aka ratattaki abu sufiyan shi da mutanensa a uhudu sai da suka yi nisa suka sun kusa maka sai ya ce su dawo su dawo shi abu sufiyan kenan su dawo su zo samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su sake yin barna na fatan kuna jina da kyau ko to dawar da suka yi shine shi ɗaya daga cikin waɗanda ya kawo saƙon yake cewa kai abu sufiyan shi da mutanensa suna nan sun taru sun ce su dawo ka kusan ba ƙaramin tsanani ba ne mun yi karatu da ku a wurare da dama ka abin da ya shafi yakin uhud an ji tsanani sosai a yakin uhud wannan abin da ya dawo sai anas salam ya faɗi hasbunallahu wa ni'mal wakil an ruwaito anas salam ya faɗe ta a uhud ya faɗe ta a ahzab yakin gololo kasan shi yana cikin yaki mai tsananin gaske ghazwatul ahzab idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum idh zaghatil absar وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدا to a wannan yaki a rasulun ya faɗi hasbunallahu wa ni'mal wakil so abin da nake so mu lura da kyau shine hasbunallahu wa ni'mal wakil da aka faɗa mana annabi ibrahim ya faɗe ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta sun faɗe su ne fa a wurare na tsanani ba wurare na wasa ba ina son mu lura da kyau wurare na tsanani ana cikin mawuyacin hali suka faɗi kalmar ina fatan kuma yin ci magana sai ka duba halayen mu ne yanzu da ake cewa ana cikin wani hali kai ba kura ce ta biyo ka ba ba wai da musane a gaban ka ba in kai fuska ma ka shiga daji da izinin Allah ta'ala ka share fili za ka yi noman ka ka abin nan amma sai mutum ya tsaye ta wuridin an shiga wani hali ya ta wuridin an shiga wani hali kafin ka je ba da hasbunallahu wa ni'mal wakil sai a kwana uku bai faɗa ba da cewar an shiga wani hali kun lura da ke ko ba wai da zikirin safe hasbi Allahu la ilaha illa wa alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshi al'azim ba ka wannan ba karamin al'amari ba sai mu kiyaye wannan da kyau hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallah Allah ya isar mana wa ni'mal wakil madalla da wakili abin dogaro shine Allah madalla da shi in mutum ya fahimci wannan hasbun Allah Allah ya isa mana kullum da ke ko ba ga ita ce kalmar da mutum yake faɗa ba in ya ga an zalunce sai ce Allah ya isa Allah ya duk mutumin da aka cuce shi ya ce Allah ya isa to Allah zai isa mishi kwanaka neme shi ku sulhunta wallahi ya fi maka sauki tunda ita ce da hausa ake cewa Allah ya isa ka lura da kyau duk wanda ya ce Allah ya isar mana ko ya ce Allah ya isan min a wani hali ya faɗa ya kai ta ba bi yadda zai yi sai ce ya faɗe ta da hausa ya ce Allah ya isa ma'ana yana nufin hasbi Allah hasbi Allah la ilaha illahu alai tawakkaltu huwa rabbu al-arshil azim mala ya ce fihi masa'il fihi masa'il al'ula a tawakkulu min al-fara'id shi asalin tawakkuli ma yana cikin abubuwa na farillai da Allah ta'ala ya ɗora ma bayansa tukunna yana cikin farillai da Allah ta'ala ya ɗora ma bayansa don ya ce wa alallahi fatawakkalu ko wa alallahi fatawakkalu kaga fatawakkalu fi'ili ne al'am fi'ili ne am الثانية أنه من شروط الإيمان ينا تكين شروط أمان إيماني ده الله تعالى إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين إن دي هرقون قصة جم مؤمنين توقو دوغارة الله كيران دك واندا بي دوغارة الله وبا مؤمني بني شيني مفاول خطاب من آية مفهوم الموافقة الثالثة تفسير آية الأنفال بيان آية سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الثالثة تفسير آية الرابعة تفسير آية في آخرها بيان وتآية أكارشي abin da yake nufi a ƙarshe can ƙarshe an karu raba suratul amfal gida biyu to ita wannan ayar ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah tana tsagi na biyu ne ba wai ita ce ayar ƙarshe a suratul anfal ba kada mutum ya je duba suratul anfal ya ce bai ganta ita ce ayar ƙarshe a surata al-anfal ba kuma gashi malam ya ce fi akhiriha a ta alhamisa tafsiru ayatul talaq bayanin ayatul suratul talaq fada Allah ta'ala wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasb as-sadisa izamu sha'ani hadhihi al girman sha'anin wannan kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil ta ina zaka hararo girmanta annabi ibrahim ya faɗe ta lokacin da aka jefa shi a wuta kamar yadda abdullahi ibn abbas ya faɗa ɗaya kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta lokacin da dandazan mushrike suka taru suka ce za su kawo mishi hari isa ya ce wa annaha qawlu ibrahim turo wannan kalmar magana ce ta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi shada'i maganganun su ne lokacin tsanani kenan idan an shiga tsanani ba faɗan tsananin ake yi da baki ba hanya ake fitarwa me abin da zai fitar da mutane daga tsananin ba tsayawa za a yi ta wurudin ana cikin wani hali ba ana cikin wani hali gaba ɗaya an raja a gwamnati ana cikin wani hali gwamnati ba ke wani abu ba kuma haka ake ba kowa ya ɗage hannu yana ta wurudin ana cikin wani hali shi ba wurudin hasbi allahu yake ba ba wurudin hasbun allahu wani imal wakil yake yi kuma shi bai kama hanya ba ya zauna yana ta surutu wannan ba haka yake ba abin mamaki ka da mai su duk sun shiga ciki ana cikin wani hali a fito da babin zakka a yi wa mutane bayanin zakka a fito da babin kafarat a yi wa mutane kafara wani akwai kafara a kan shi bai sani ba kafarar rantsuwa kun da ke ko ko kafarar zihari ko kafarar azumin wata ramadan ya karya da gangan duk bai sani ba ana koro ka fara sai gari ya fito yana ta bayarwa na fatan kuma ya ci magana akwai hukuk na Allah ta'ala da yake kan mutane ba su sauke ba waɗanda suka cancanta su fitar da zakka inda za su fitar da zakka to da sai mu ce alaƙa mu da baitul malin gwamnati kawai shine albashi sauran ta je ta yi aiki da su ko ba haka yake ba amma ga ka duba ga zakkar dabbobi zakkar amfanin gona zakkar kuɗi zakkar kayan kuɗi wani ma ya ɗauka gaba ɗin shi bai cikin masu fitar da zakka dan shi ma'aikaci ne shi ba ɗan kasuwa bane ba manomi bane ya manta kuma ya tura kuɗi karkara ana mishi noma shi ya ɗauka duk wannan baya mishi zakka to haka zaka ga ina magana a halin da muke ciki ne na yanzu na an shiga wahala an shiga kaza sai wurin shi ake ta yi a baki ba wanda zaka ji yana in abin ya taso hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel tunda tsananin da aka shiga fa bai yi ɗaya bisa ɗari dubun wancan da aka shiga ba ko bai yi shi ba ko halin da aika ko nan ka kwanta da na boko haram ai bai yi ba tunda duk wuri da ake a zaune amma lokacin da ake cikin boko haram ba rufe karatun muka yi ba rufe karatun muka yi duk wannan wayoyo da ake cikin rufe karatun ne bayan shi ba rufe ba amma da na boko haram fa rufe karatun tuka gaba ɗaya kai wa'azuzzuka gaba ɗaya an rufe masallaci in zaka shiga sai an maka kaza na fata mun fahimci wannan da ke ko saboda haka mi at-tawakkul ala Allah wanda ya hada da al-akhdh bil asbab hasbunallahu wa ni'mal wakeel shikenan sai ga wata rana ya zama tarihi babu qaulillahi ta'ala afa'aminu makarallah fala ya'manu makarallahi illa al-qawmu al wa qawli wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhallun malin yace babu qaulillahi ta'ala wannan babi zai yi magana ne akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yace afa aminu makarallah yanzu sun amince ma makircin ubangiji ne fala ya'manu makarallah ba fa wanda yake amince ma makircin ubangiji illal qaumul khasirun sai mutanen da suke asararru su suke da irin wannan hali wa qawli da kuma faɗin Allah subhanahu wa da ya ce wa man yaqnatu min rahmatu rabbih babu wanda yake ɗeba tsammani daga rahamar ubangijinsa illa dalun sai waɗanda suke batan in muka kallaci wannan babi da kyau za mu ga babin yana magana akan abubuwa nawa ne biyu akan abubuwa guda biyu aya ta farko kan abu guda aya ta biyu kan abu guda aya ta farko tana magana akan al'amnu min makarilla mutum ya amince ma makircin ubangiji ɗaya kenan aya ta biyu kuma tana magana akan alƙunutu min rahmatillah mutum ya ɗeba tsammani gaba ɗaya daga rahamar ubangiji isa malam ya kawo wannan babin bayan tawakkuli wana ji da kyau ko shi yana ganin ya yi tawakkul ya dogara ga Allah ya dogara ga Allah ya dogara ya yi al'akufu bil asbab dukkan ministries da ake da su duk ya kai takardunsa da CV na shi na fata kun fahimci wannan da kyau ko duk inda za a duk wani wuri da inda ya karanta a whatsapp da inda ya gani a jarida duk ya gama turawa shi yake ganin to yanzu kuwa wai shi ko ya zagi sama ne a uf billahi min shaitanir rajim ka ji wani ya taba faɗan wannan ba ka ji wani ya ce wai shi mai iwa sama ne shi wanda ce mai iwa sama yana nufin yayi kawaici ne ba wai saman yake jingirawa ba a wanda ke sama shine Allah subhanahu wataala ba haka wannan alama ce ta ba tsammani daga daga rahamar ubangiji shi kuma al'amnu min shi shine mutum ne ka gan shi kai ka san saban Allah yake yi amma kuma gashi Allah ya buɗe mai duniya eh duk kana ganin su ko gashi kai ka san wani saban Allah yake yi ƙarshen saban Allah ma ba musulmi bane watakila amma kuma Allah ya buɗe mai duniyar gaba ɗayanta ga ta nan a buɗe to sai malam ya biyo da babin tawakkuli ya biyo shi da babin al'amnu min makarilla Allah ta'ala ya ce malam ya ce babu ƙaunin lahi ta'ala wannan babi zai yi magana kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afa aminu makar Allah yanzu shin sun amince ma makircin ubangiji ku lura da kyau makircin ubangiji shine makarullah haka Allah ya yi idafan makar zuwa ga gare shi fara shi da kyau ko ɗaya kenan haka ne ya ce wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makiri kaga haka ya jingina zuwa gare shi ya ce wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makiri haka ya ce wa makaru makaran wa makarna makaran fanzur kaifa kana aqibatu makrihim inna damarnahum ko kuma anna damarnahum wa qawmuhum ajma'in fatilka buyutum ya bima kaga al makru din kenan abinda malamai suke magana shi lafazin almakru baya zama azammu ko almadahu sai an kallace shi amma waɗansu amma alkhiyana ita zammu ce gaba ɗaya alkhiyana ha'inci domin inda ka ji ha'inci ya zo ne daga wanda ka amincewa kun ha'inci yana zuwa ne da ka ce wane ya ha'ince ni dama ka amince mushi ne shi yasa ka bashi sai ga saɓanin abinda ka amincewa isa ai kiranta alkhiyana isa Allah ta'ala yake cewa ah, wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qablu fa amkana minhum sai bai ce fa khanahum ba sai Allah bai ce fa khanahum ba sai Allah ya haici a'udhu billah ta'ala Allah an zalika ulwan kabira sai ce fa amkana minhum sai Allah ya dake su sai bai jingina alkhiyana zuwa gare shi ba kamar yadda ya jingina almakru zuwa gare shi ya ce wa makaru makara wa makarna makara ya ce wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makiri na fata mun gane bambancin ko hakan nan kuma alkhida ya ce innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum kaga sai jingina ta zuwa gare shi amma bai jingina alkhiyana zuwa gare shi ba kenan ya jingina alkhida zuwa gare shi kuma ya jingina almakar zuwa gare shi ina fatan kuma ya wannan da kyau kamar ya shi wanda yake shirya maka makirci sai ka gano shi tun tashin fari bai san ka gane shi ba sai ka yi mishi shiru kana nufin ka ga ƙarshen gudunsa yanzu wannan da kai mai kai mashi makirci kenan kullum da kyau ko makirci kenan makirci kenan kai mai shuru ne kaga gudun ruwansa amma yanzu kai ka fara a'a ne ya fara shi yasa ga Allah ta'ala ce wa makaru wa makarallah wa makaru makaran wa makarna kaga duk su ne suka fara Allah ta'ala ce afa aminu makarallah yanzu za su amince ma makircin ubangiji azabar Allah suwa kenan eh su ne ahalul qura da Allah ta'ala ya faɗa yace afa amina ahalul qura an a ya'tiyahum ba'suna bayatan wahum na imun aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum hum yal'abun af aminu makarallah fala amanu makarallahi fala amanu makarallahi illa alqawm alkhasirun Allah ta'ala ya ce af amina ahlul qura yanzu mutanen alƙaryin nan sun aminta an a ya'tiyahum ba'suna azabar mu ta zo musu bayatan cikin dare wahum na'imun suna bacci duk wanda yake bacci bai aminta ba eh ya aminta shine bayatan cikin dare dan da abin da ya zo cikin dare shine bayat kulu wallazina abin nan wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyam kaga yabituna suna kwana suna sujjada ko kwana ta hausar kano ke wani ba kwana ta bacci ba ma an ba a bacci ana sutura Allah ta a fa’amina an qura an a a suna bayatan wahun na'imun suna bacci a sun sun aminta kenan ɗaya kenan awa amina ahlul qura ko ku mutanen waɗannan alƙariyun sun aminta an a suna bala'in mu masifar mu ta zo musu duhan da hantsi da hantsi idan aka ce hantsi galibi da hantsi ina mutane suke hantsi lokacin kiran lokacin sallar bayan dai hantsi ya dubulu da yi bayan rana ta dago haka irin takwas da rabi tara goma mutane suna ina eh suna kowa ya tafi neman abinci ko amma su waɗannan wahum yal'abun suna wasa wahum yal'abun duk wanda kaga yana wasa da hantsi lokacin neman abinci wannan baya ganin akwai ya amince ma ya san ma ina ya sa gaba kun shi da hansi kuma lokacin da kowa ya fita neman abinci shi kuma ya tafi wasa da dare yana bacci nan kuma da hansi lokacin neman abinci ya tafi wasa shi yasa kenan waɗannan siffa ce ta mutanen da Allah ta'ala ya yalwata musu da ya yalwata musu maimakon su bi yalwatawar da godewa sai suka bi yalwatawar da sabawa kamar ya sun bi yalautawa da sabawa da hantsi suna ta wasanninsu sun shagala suna can gidan rawa ko wajen kwallo ko wajen wasa ko wajen menene can kuma suna ta bacci to wannan shi ne duk wanda kaga ya samu kanshi ya amince ma azabar ubangiji da in ba haka ba da ya tafi inda zai amfana da shi shi sai Allah ta'ala ce afa aminu makarallah yan sun amince ma makirci ubangiji me makirci ubangiji a nan shine kyale sun da ya yi ga walwala ga dukiya ga lafiya ya sakan musu kuna ji da ke ko amma su kuma da hantsi suna can suna wasa da daddare suna can suna bacci sai bai danke su ba a nan ya saurara musu wannan saurara wadda yi musu shine makardu sai su suka dauka akan daidai suke ai gashi ma Allah ya kyale su gashi ba Allah ya kyale su alhali ba kan daidai suke ba sai Allah ta'ala ya ce fala ya manoma makarallah ba wanda yake amince ma makirci ubangiji illa alqawmu alkhasirun sai mutanen da suke hasararu su ne waɗanda suke wannan sun yi asarar duniya sun yi asarar lahira khasarar duniya wal akhirah zalika huwa alkhusranul mubin Allah ya sauke saboda ka yan uwa ba amince ma ba a amince dan duk wanda ya amince ma azabar ubangiji to za a ga shi ba ruwan shi da abin da ya shafi Allah yana ganin ma koya ya ma aljanna ya fa karke mamaki ma ya naɗa kafa ma yana rarraba mutane aljanna karke mamaki akan wani yana da kafa yana rarraba duk wanda kaga yana raba aljanna shi ba shi ba annabi ba fa shi fa ba annabi bane ba shi fa ba annabi bane annabi ne ya ce abubakar fil janna umar fil janna ali fil janna usman abunna usman fil janna ali fil janna wani fil janna wani fil janna ga wannan annabi ne domin yana samun wahayi kai tsaye daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala to yanzu wani fa tsakanin shi da annabin ma sama da shekara dubu kaga duk wanda ya akwai alama ta ya amince ma azabar ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya tsare mu baki da Allah ya tsare mu baki to wannan shine gaba ta farko yan uwa ba amincewa sauraka duk abin da ka samu na ni'ima ka gode ma don rashin godiyan rashin gode ma Allah akan ni'imar da Allah ta'ala yi wa mutum kuma Allah ya ƙaro mishi bai gode ba Allah ya ƙara mai to akwai abin tsoro a cikin al'amarin ina fatan kuma fahimci wannan da ke ko akwai abin tsoro nan kaga zai ci gaba da ɗuguyan kuma Allah yana ƙara mashi ta da in Allah ya danke shi ba fa zai tsere ba daman ba wanda kuma Allah ya danka ya tsere malam ya ce wa man yaqnatu min rahmatir illa dhalu shi wancan yayi nisa saboda haka ya amince shi kuma wannan saboda tsabagen tsoro ya ɗeba tsammani daga hamar ubangiji sai ya ce wa man na min rahmatir rabihi ba wanda yake ɗeba tsammani daga rahamar ubangijinsa illa dalun sai waɗanda suke batattu sun ɓata ba su san waye Allah ba su ne suke ɗeba tsammani daga rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala domin ka lura da kyau ai akwai manya-manyan ka'idoji ka'ida ita ce in dai tsanani ya kai tsanani to take sauki yana zuwa kuma kowannen mu nan shi a karan kansa ya sha gana haka ko lokacin da zaka jifa yanzu ka riga ka kai zero account ne ku lura da kyau ko sai kuma ga daga nan buɗe yake zuwa amma lokacin da kake dan abin nan sai ga iya wannan kake ci ɗaya kenan wani lokacin za ga mutum sai matsi yana gani yana gani lokacin da matsi ya kai matsi sai kuma ga budi ya zo domin haka Allah ta'ala shi ne ka'ida inna ma usri yusran fa inna ma usri yusra inna ma usri yusra to amma mutumin da ya ɗeba tsammani daga rahamar ubangiji gaba ɗaya to ba wanda yake irin wannan ɗabi'ar sai waɗanda suke batattu bai san waye Allah ba bai san waye Allah ba idan muka dubi tarihin wannan ayar wa man yaqnatu min rahmatir rabbi ila dhalun tana koma har zuwa ga annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam shi da mutanansa shi da mala'iku ko da mala'iku da suka mai bushara da bi ghulamin alim da suka mai bushara da zai haifi yaro masani malami zai haife shi sai ce a bashartumuni abin nan A bashar tumuni ala an masani al-kibaru fa matu bashirun qalu bashar naka haqq fala takun min al-qanutin qala wa man yaqnatu min rahmatir rabbih illa ad da suka mai bushara sai ce bashiruni abin nan haka ne ko tumuni yanzu kuna mun bushara ala an masaniyar kibar duk daga girma ya same ni da waɗannan shekarun nawa kuke mun bishara zan sami yaro fabima tubashshirun to akan me kuke mun bishara fabima alu qalu basharnaka bil haqq mana maka bishara ne da gaskiya ba wai raha bace ba wasa bane bil haqq saboda haka fala takun min al kada ka kasance cikin masu ɗeba tsammani kada kasance cikin masu ɗeba tsammani sai ya ce qal sai shi annabi ibrahim ya ce wa man yaqnaqu min rahmatir rabbih ai ba wanda yake ɗeba tsammani daga rahamar ubangijinsa illa dalun sai waɗanda suke batattu kuna ji da ke ko saboda haka karka ɗeba tsammani karka ɗeba tsammani kai dai ka yi al'akhdhu bil asbab wanda muka ambata a babin tawakkuli shine duk abin da yake sababi halatacce ka riƙe shi ka bi shi sannu a hankali ba a ɗeba tsammani ina fatan mun fahimci wannan da kyau a shekarunka ma kadai in ka tuna waɗansu abubuwa daga wayanka zuwa yanzu za ka yi ta bada misali akan waɗannan abubuwa amma mutum ya ɗeba tsammani Allah ba zai ji kansa ba Allah ba zai mishi rahama ba Allah ya ware shi cikin a'udzubillah shi yana ganin Allah ya ware shi cikin bayansa Allah bai kul a'udzubillah duk waɗannan maganganu ne na kafirci kada ya zama ya zama ba addini ba addina ba addinin ba duniya ya gama sake-saken kuma Allah ya bashi sai Allah ya bashi sa anan duka to duk ba wannan ake so ita fa duniyar nan inda ta kai darajarta ta kai kwayar sauro a fuffuken sauro da Allah bai shayar da zuwa ruwa ba ba wani awa wace kaga sai ga wani ba musulmi bane matan shi 86 kaga Allah ta'ala ya bude mai duniya ganshi da gidaje da bene kullum da ke kusa za ka ga waɗannan abubuwa ba ita duniyan nan ba ita ce ma'aunin Allah yana son ka shi yasa ya baka duniya ba Allah ba ya son ka shi yasa ya hana ka duniya ba ita ce ma'auni ba ba ita ce ma'auni ba da kullum karatunmu ka fahimce shi ba a son ka ɗeba tsammani daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala kullum nusus na shari'a su dinga zuwa tare da kai tsanani aka ji hasbunallahu wa ni'mal wakil kuma karatun namu da babun da muka yi na farko da babun yanzu kusan kamar tare suke tafiya amma mutum ya ɗeba tsammani gaba ɗaya ba a waɗannan abubuwa ina fata mun fahimci wannan da ke ko Allah ta'ala ya tsare mu baki wa ni ibn abbas radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama su'ila anil kaba'ir fa qala ashirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah abdullahi bin abbas ya rawaito wani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah an tambaye shi anil kaba'ir dan gani al kaba'ir al kaba'ir jami'i ne na kabira ma'ana an tambaye shi dangane da manyan laifuka menene manyan laifuka su sahabbai suna tambaya ne domin su nisance su shi kuma wannan kawai galibi zai ga mutane suna tambaya ne inda su ƙara ilimi dan baya ba lalle ne kuma ka ga ya nisance shi ba su ana waɗannan bayanai ne don mutum ya nisan su kuma ya nisance su da yan bai san su ba ya za a ya nisance su rasul mai ce a shirku biLla. na farko shine shirka da Allah kabira ce daga cikin kaba'ir manya-manya a kabira ma ita ce babba gaba ɗaya isa da rasul mai ce ijtani bu saba al-mubiqat sahabbai suka ce wa mahunna ya rasulullah sai ce a shirku biLla. shirka da Allah hada Allah da wani a sunansa ko a siffofinsa ko a rububiyarsa ko a uluhiyarsa wal ya'su min rauhillah da ɗeba tsammani daga rahamar Allah kenan ɗeba tsammani daga rahamar Allah ita ma tana cikin kaba'ir zunub manya-manyan zunubai wal amnu min makarillah aminta daga azabar Allah mutum ya aminta ya ji shi ya fita sai dai a wasu wannan yana cikin kabira nawa kenan yanzu kenan kai tsaye wannan ya tabbatar da mana cewar zunubai sun kasu kashi-kashi don akwai wanda da yana cewa zunubai ba wani kabira ko rashin kabira Allah ta'ala ce in ta jitanibu ka ba'ira matun hauna anhu nukaffir ankum atiku kenan akwai ka kaba'ir akwai sayyi'atikum kullu ku in ta jitanibu kaba'ira ma Hauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima ko madkhalan karima ubangiji subhanahu wataala ce walladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lama kaga duk ya nuna akwai kaba'ir duk ya nuna akwai kaba'ir idan kuma ka ce kabira malamai suna ta magana don bambance shi shine suka ce kullu zambi duk zunubin da yake lahu haddun fi duniya a nan duniya yana da haddi kamar zina tana da haddi ƙazafi yana da haddi sata tana da haddi shan giya tana da haddi ko kullu zambin lahu haddun fi duniya awin la'ana ko kuma an ce an la'anci wanda ya wannan abu an la'ance shi kullum da ke shi ma ya zama kabira awul wa'i ko kuma wannan zunubin wanda ya sha an mai alƙawarin narkon azaba kamar cin riba kamar cin dukiyar marayu da sauransu Allah ta'ala ya tsare kaga a karatun mu a wani hadisin wal ya'su min rahila ɗaya ba tsammani daga rahamar Allah babba ne a cikin zunubi kaga kuma ga bai samu ba ga yayi zage-zagen ga kuma ya shiga kabira so sai ita zage-zage ita zage-zage ba zage-zage ake ba Allah ya raba mu da babu neman tsari ake da talauci a nan salam ya roki tsari da shi Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri kage sai hada kafirci da ni da talauci Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri ya Allah ina neman tsarin daga tsare daga kafirci wal faqri daga talauci wa a'udhu bika min azab al-qabr ya Allah ka tsare daga azab al-qabr Allah ka tsare mu baki da وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله wal min rahmatullah wal ya'su min rauhillah rawahu abdurrazzaq an karɓo wannan daga abdullahi ibn mas'udin Allah ya ƙara mushi yadda abdullahi ibn mas'udin ya ce akbarul kaba'iri a kabira ɗin ma manya-manyan zunuban ba wai ya kawo su su kaɗai ba ne a amma manyan to manyan cikinsu al-ishraku billah yi ma Allah shirka kaga ta maimaito a wancan hadisin ko wal amnu min makarillah mutum ya amince ma azabar ubangiji ya amince ma makircin ubangiji bi kenan wal qunutu min rahmatillah mutum ya yanke tsammani gaba ɗaya daga rahamar Allah wal ya'su min rahillah mutum ya ɗebe rabo daga rahamar ubangiji min rahmatillah to a larabci za a iya bambance su amma a Hausa sai a hankali sai kalmomin rahamar ubangiji ni'imar ubangiji duk suna koma ne zuwa ga rahama kenan ba a ɗeba tsammani daga ni'imar Allah daga rahamar Allah ɗeba tsammanin ma alama ce ta mutum ya afka ma zunubi zunubin ma kuma babban zunubi na kafa shine kai addu'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kai addu'a Allah zai amsa maka qala rahimahullah fihi masail al-ula tafsiru ayatul a'raf bayanin ayat da ke cikin suratu araf ayat da ita ce a fa'aminu makar Allah fala ya amanu makar illa al-qawmu a saniya tafsiru ayat al-hijir ayat da cikin suratu al-hijir ita ce wa man ya min rahmatun rabbihi illa dalun a salisa shiddatul wa'i tsananin alkawarin narkon azaba fi man amina makar na wanda ya amince ma makircin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da Allah ta'ala ce illa alqawmu alkhasirun fala ya'manu makar Allah illa alqawmu alkhasirun الرابعة شدة الوعيد في القنوط tsananin alƙawarin azaba na wanda ya ɗeba tsammani daga rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala tsoraka ba a ɗeba tsammani rahamar ubangiji ta lahira rahamar ubangiji ta duniya ba a ɗeba tsammani kullum da kyau ko ka nema a can an kasa ka ka nema a can an kasa ka ka nema a can an kasa ka duk za ka ci gaba da nema ne kana ta addu'a shi ne kuma ka lura da kyau wannan kana ganin an kasa ka a wani abu kai ma ka kasa wani a wasu abubuwa ina fata mun fahimci wannan da kyau ko raka mutum abin da ake bukata ya dogara ga Allah kuna jina da kyau ko dogaro ga Allah kuma ya hada mutum ya makalkale ma Allah subhanahu wataala ya dogara ga shi kadai yayi al-akhdhu bil asbab sabubba na cimma waɗannan abubuwan mutum ya bi su ya ci gaba da addu'a kada ya ɗeba tsammani daga rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya amfani da mu baki ɗaya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk